déplacer suite à l'événement de Tintou. là où on a tué le chef euh, de tribu là avec. Euh, a sakamakon lamarin da ya faru a garin Cintuhat inda aka hallaka mai garin da ɗansa mutane sun kaura zuwa Cinnagar inda aka tarbi iyalai 214 har da mutanen da suka tarda suka tashi iyalai 332 sannan akwai Tarhabut a can akwai iyalai 339 baki da iyalai 43 na garin wuri mafi nisa shine Cisuha inda ake da iyalai 156 har da mutanen garin saboda wani bangare na mutanen Cisuha sun fice a sakamakon wani hari da aka kai a baya-bayan nan. Mutanen da suka kasance a Cinnagara su ne na garuruwan Cintuha, Tamagara, Tamako, Cintazori da Tasgel. Waɗanda ke tarhabuta su ne na garuruwan Tanafat, Intikarat, Inzimma, Ikakan, Cintazawagan da kuma Cinukal. Mutanen da suka je Cintuha sun fito ne daga garuruwan Indirsa, Tabai Zakar, Inzimma da Agaital. Fulani ne da suka bar inda aka hallaka mutane goma sha bakwai akwai kuma fulanin talfatata da suka kasance a cintuhat su bugaje suna a garin tarhabut wani matakai kuka ɗauka domin tsaron lahiyar waɗannan mutane abinda muke iya yi shine mu sanar da hukumomi amma harkar tsaron lahiyar su abu ne mai wuya a halin yanzu ba iya cewa an ɗauki matakai dangane da haka amma hukumomi suna da labari dangane da abinci kuma sun baro abincinsu a inda suka taso sun baro gidajensu na laka kuma ba su da tantuna sun baro kayayyakinsu da dama ko ina lamarin ɗaya ne garuruwan da suka je inda suke da 'yan uwa ne a habata da cinnagar nan ne ke da mutane masu yawa sosai kuma akwai matsalar ruwa kuma babu mashayar ruwa ko guda waɗanda suka baro talfatar sun koma cikin dare domin su ɗauko wasu kayayyaki nasu amma sun tarar da wasu mutane da ba a san ko su wane ne ba sun shiga cikin su kuma suna tsammani iyalan 'yan kungiyar mujawo ne suka kama gidajen nasu